واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعه معروفه ان الله خبير بما تعملون منافقي سن rantse الله إياك iyakar rantsuwa mai tsanani sun أبن دزاس إيا abin da cewa wallahi in ka umarce su da fita zuwa wurin jihadi don ɗaukaka kalmar Allah tabbas za su fita ya wannan manzo ka ce masu kar ku rantsi ai ƙaryarku a bayyane take biyayyar kuma da kuke riyawa ita ma sananniya ce kuma Allah masani ne mai ba da labarin abin da kuke aikatawa babu wani aikinku da yake ɓuya a gare shi duk yadda kuka ɓoye shi kuwa